Sashen Hausa na Rediyo Elwa Jos Nigeria ke gabatar muku da wannan shiri mai ƙayatarwa wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki ta TTV ta ɗauki nauyin gabatar muku. Sai ku zauna a natsa ku saurari shirinmu na yau, Ubangiji ya yi mana jagora. Amin. na zaga tuja jaha na zaga ku yan uwa na zaga na shi aya kwai ne shi kowa ya dau sana'ar numa kowa ya rike sana'ar numa masu bi mu kan na noma masu bi sai mu rike sana'an noma sana'a shi ne noma kowa ya rike du sana'a ne shi baka nike ma du sana'a ne shi direba ma ma sana'a ne shi kafinta ma sana'a ne ai Amman waɗansu siya banza sai ka gansu, su je nan, su je can, su hau nan, su gangaro suna wahala daidai wanda ba sana'ar komai. Wannan fa baya sana'an komai. A awofi mutumin banza ta. Kakai wofi mutumin banza. Kakai wofi mutumin banza. Ha wofi mutumin banza. Wanda bai sana'a komai. Muna magana Wanda baya sana'an komi. Muna magana Sai shegin ƙarfi. Muna magana To sai neman mata. Muna magana To sai sata daidai. Muna magana Wannan baya sana'an banza. Muna magana Amma ba mu yi sana'an noma. Iyayenmu fa ai sun yi sana'an noma. kakanninmu ma sun yi sana'an noma mu kuma muna sana'an noma na ɗaukar ma san koma gona iri ke fatanya zan koma gona aman in ka je guna kai addu'a daidai wannan duk iko ne shi a'a mai sana'a yan uwa Jama'a sauraronmu, barkamu da wannan lokaci, barkamu kuma da sake saduwa a wannan fili namu, filin nan ne mai tarin albarka, wanda a cikinsa muke bincikawa cikin maganar Ubangiji Allah, to muna godiya kwarai da gasken gaske. Kafin mu ci gaba bari mu karanto saƙonninku masu sauraronmu. Muna so mu gode wa waɗannan masu saurare, waɗanda mun ga saƙonninsu, muna kuma gaishe su a madadin Rediyo Elwa. Malama Maryamu Garba na dada, ekuwa namba tu a fashi. da Malama Saratu Mani, ita ma ekuwa namba Malin fashi. da kuma Malam Bello ɗan Asabe. shi ma a ekuwa namba tu malumfashi, da kuma baba Malam Sallau Musa, ekuwa namba tu malumfashi baba mai gaskiya kamar littafi, sai kuma rabran Ayuba Dogo, ekuwa Southern Katsina DCC, sai kuma Malama Lami Yusuf, ita ma a unguwar ɗan birni, tsiga a ekuwa Katsina South DCC, sai kuma Malam Ya'o Ayuba, shi ma a can unguwar ɗan birni da kuma Malam Garba Shehu. duka mun ga saƙonninku, muna yi muku godiya, Ubangiji Allah ya ƙara mana zamanci cikin maganarsa. Sai kuma Mr. Joli M. Jatau ya ce a fadanka goma, ya ce cikin jihar Kaduna, zuwa ga Radio Elwa Jos, wani wuri abin da aka ɗaura a nan ƙasa haka yake a sama, ko kuwa abin da aka ɗaura a ƙasa haka yake a sama, to a wanne wuri ne aka faɗa. Kuma Samalan Joliyam ta mun gode ƙwarai, marigaya mun aika maka ko mun baka amsar wannan nasi, muna godiya. Sai kuma Mr. Wash Yusuf, Ekuwa LC, Rarwok, Gold DCC, ya ce, Ni mai sauraron ku ne kullum, kuma ina jin daɗin shirye-shiryen ku, ya ce, Ina da tambaya. ya ce a cikin ikkilisiya, idan an ɗaura wa mutum laifi, wanda bai yi ba samsam, ya yi abin ya gagara, in ya canza ɗariƙa laifi ne, to, wa shi Yusuf mun gode, laifi dai in dai an yi shi a amince an yi shi, idan kuma ba a yi ba ma aka ɗora maka ai za ka iya ɗaukar wannan laifi, domin zama lafiya ya fi zama ɗan sarki. akwai mutane da yawa waɗanda suke canza ɗariƙu ba ma kan an masu laifin ba, akan wani zunubi nasu da aka tona, kuma ba sa son su yi gyara, don haka dai, in dai akwai gaskiya gara a tsayawa ikkilisiya da kake ka kuma kawo gyara yadda zai zama komai ya farko, zai zama ƙarshe. Sai kuma Malam Ibrahim Ondo, sabo, ya ce sabon gida lambu, namba talatin da uku. ya ce yana mana gaisuwa da fatan Ubangiji Allah ya sa mana albarkarsa, to kai ma mana ma godiya, da fatan Allah ya sa maka albarka. Sai ko Malam Mika'il Solomon Jel a kwal ya ce, Na ji wa'azinku kuma na ji daɗi. Tambayata shi ne, ana jin cewa, sau nawa ne mutum zai wa wani laifi kafin ya yafe masa, an kuma ina so a fassara mani in gane. To, bisa ga dai abin da magana Allah ta ce Bitrus ne ya wa Yesu tambaya, ya ce, Ubangiji mutum zai yafe wa ɗan uwansa har bakwai, Yesu ya ce, bakwai bakwai ma har sau saba'in. Ka gani a nan, Ubangiji yana so mu yafe cikin kowane hali, amma dai yana so ka biyo mu, za mu yi maka cikakkiyar fassara a lokacin da muke amsa tambayoyin masu sauraro. muna godiya kwarai da gasken gaske. To bari mu yi addu'a kafin mu ci gaba da nazarinmu. Ya Allah na sama mahalicinmu, mai kowa mai komai, mai jin kai da alheri Allah mai iko duka. Mu gode maka domin wannan kyakkyawan zarafi da kuma dama da ka bamu inda za mu bincika cikin maganarka. Mun kuma gode ma domin masu sauraronmu waɗanda mun karanto sunayen suka sa masa albarkaka. ka. muna addu'a domin nazarin nan da za mu yi ka sa mu koyi nufinka cikin sunan Ubangijinmu Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. To, mu muna nan mana nazarinmu dai a cikin littafin tarihi na biyu, idan ba manta ba, nazarinmu na baya mun dubi waɗansu sarakuna, akwai masu girman kai, bayan da Allah ya fifita su, wanda muka gani, lallai ni da kai. muna bukata kada mu zama kamar sarki a Zaria, wanda girman kai ya kai shi ya baro, a ƙarshe kuma bai iya gamawa lafiya ba, lallai, bari mu yi kula, bari kuma mu yi lura. yau a cikin nazarinmu, za mu karanta Sura ta ashirin da takwas, daga aya ta takwas za mu karanta, har mu shiga Sura ta talatin, aya kuma ta goma sha shida. ga abin da maganar Allah take cewa a tarihi ta biyu, Sura ta ashirin da takwas, aya kuma ta biyar, maganar Allah ta ce mana, Saboda haka Ubangiji Allahnsa ya bashe shi a hannun sarkin Suriya, ya ci shi da yaƙi, ya kama mutanensa da yawa ya kai su Damascus. aka kuma washe shi a hannun sarkin Isra'ila wanda ya ci shi da yaƙi, ya kashe mutane masu yawa, gama feka ɗan Rimaliya ya kashe mutum dubu ɗari da ashirin cikin Yahuza a rana ɗaya, dukansu kuwa jarumawa ne don sun babbun Ubangiji Allah na kakanninsu, sai zirki wani ƙarfan mutum. na Efraimu ya kashe ma'asiya ɗan sarki, da Azrikam, sarkin fada, da Elkana wanda ike daga sarki sai shi, mutanen Isra'ila kuwa suka kwaso ’yan uwansu da suka komo mutum dubu ɗari biyu, mata da ’ya'ya mata, da maza suka kuma kwaso ganima mai yawan gaske daga gare su, suka kawo ganimar a Samariya. amma wani annabin Ubangiji yana nan sunansa Obed, shi annabi ya tafi, ya tare rindina ta samari da ta zo Samariya, ya ce masu gashi, saboda Ubangiji Allah ya kan na kakanninmu, ya yi fushi da Yahuza, ya bashe su a hannunku, ku kuma kuka kashe su da zafin fushi wanda ya kai har sama, yanzu kuwa Ubangiji ya yi niyya ku ku maida jama'ar Yahuda da Urushalima su zama bayan ku mata da maza, ashe ku kanku, ba ku da waɗansu zunubai da kuka yi wa Ubangiji Allahnku, yanzu fa sai ku saurari muryar da kamammu da kuka kwaso daga ’yan uwanku gama Ubangiji yana fushi da ku ƙwarai, waɗansu daga cikin shugabanni, ’ya'ya maza na Efraimu, Batusu Azariya da Yahonan. da Bilikiya da Shemilamot, da Hizkiya ɗan Shalom da Amasa ɗan Hadlai, suka tashi suka tsayar da masu komowa daga wurin yaƙi, suka ce masu, Kada ka shigo nan da waɗanda kuka komo, kuka kamo daga wurin yaƙi, ga masu kuke ku jawo mana laifi a gaban Ubangiji, a kan manyan zunuban da muka rigaya muka yi, gama Ubangiji yana fushi da Isra'ila ƙwarai. don haka sai sojoji suka bar waɗanda suka kamo daga wurin yaƙi, daga nima a gaban sarakuna da dukan taro, sai mutane da aka kira sunansu suka tashi, suka ɗauki kamammu, daga nimar suka sawa dukkan waɗanda suke tsira, suka sa musu tsirara, suka sa musu sutura, suka sa musu sutura, suka sa takalma, suka ba su abinci. da abin sha, suka shafa musu mai, suka hawa da dukkan raunana kan jakuna, suka kai su wurin ’yan uwansu a yariko, wato birnin itatuwan dabino, sa'an nan suka koma Samariya. A wannan lokaci kuwa, Sarki ya hazi ya nemi taimako daga wurin sarakuna a Samariya, gama Edom suka sake kai wa Yahuda yaƙi, suka kama mutane, suka tafi da su. Filistiyawa kuma suka kai hari a biranen ƙasar Shelafa, Shafala da Negev, ta yahuza har suka ci Betmeshed da Ayalon da Gederot, da Soko da ƙauyukanta, da Timna da ƙauyukanta, da Gimzo da ƙauyukanta, sai suka zauna a can, Ubangiji kuwa ya ƙasƙantar da Yahuza, saboda aha sarki ya yi ganganci a Yahuza. ya zama mara aminci ga Ubangiji, sai Tiglat Filashar, sarkin Asuriya, ya zo ya yi yaƙi da shi, ya wahalshe shi, maimakon ya taimake shi, sai Ahaz ya kwaso kaya daga haikalin Ubangiji, da fada sarki, da na sarakuna, ya ba sarkin Asuriya, amma sam bai taimake shi ba. Duk da wannan wahala da sarki Ahaz yake sha a wannan lokaci, sai ƙara rashin aminci yake ga Ubangiji, gama ya miƙa hadaya ga gumakan Damascus, ga waɗanda suka ci shi da yaƙi ya ce, Saboda gumakan sarakunan Suriya sun taimake su, ni ma zan miƙa masa hadaya don su taimake ni, amma suka zama masa dalilin lalacewa shi da dukkan Isra'ila. Sai Ahas kuma ya tattara tasoshi. shi. da tukwane na haikalin Ubangiji, ya farfashe su, ya kuma kukkulla ƙofofin haikalin Ubangiji, ya gina wa kansa bagadai a kowane lungu na Urshalima, a kowane birni na Yahuza, ya yi masu jadai, inda zai ƙona turare ga kaya. ya sa Ubangiji Allah na kakanninsu ya yi fushi, sauran ayyukansa da dukan al'amuransa. tun daga farko har zuwa ƙarshe, a rubuta su a littafin sarakunan Yahuda da na Isra'ila, Ahaz ya rasu, suka binne shi cikin birnin Urshalima, amma ba su kai shi hurumin sarakunan Isra'ila ba, Ezekiel ɗansa ya gaji gadon sarautarsa, Ezekiel ya ci sarauta, sanda yake da shekara ashirin da biyar, ya yi mulki shekara ashirin da tara a Urshalima, sunan tsohuwarsa a ’yar Zakariya, ya yi abin da yake daidai a gaban Ubangiji kamar yadda kakansa Dauda ya yi, da shekara ta fari ta mulkinsa, a wata na farko sai ya buɗe ƙofofin haikalin Ubangiji ya gyaggyara su, sai ya shigo da firistoci da lawuyawa, ya tara su a filin da yake wajen gabas, sai ya ce masu, Ku ji, ni ya ku lawuyawa, ku tsarkake kanku gama ku tsarkakakkun Ubangiji Allah na kakanninku, ku kawar da ƙazanta da yake a wuri mai tsarki, gama kakanninmu sun yi rashin aminci, sun aikata mugunta a gaban Ubangiji Allahnmu, sun rabu da shi, sun ba da baya ga sun ba da baya ga mazaunin Ubangiji, sun kuma rufe ƙofofin shirayi, suka kashe fitilu, sun daina ƙona turare. ko miƙa hadayun ƙonawa a wuri mai tsarki ga Allah na Isra'ila, don haka, Ubangiji ya yi fushi da Yahuda da Urshalima, ya sa suka zauna da tsoro, abin ban mamaki, abin ba'a kamar yadda kuke gani da idanunku, saboda wannan, an kashe kakanninmu da takobi, ’ya'yanmu mata, ’ya'yanmu maza, da matanmu, an kai su bauta. Yanzu, na yi niyya a zuciyata, in yi alkawari da Ubangiji Allah na Isra'ila, domin ya huce daga zafin fushi da yake da mu, ’ya'yana, kada ku yi sakaci, gama Ubangiji ne ya zaɓe ku don ku tsaya gabansa, ku yi masa hidima, ku ƙona masa turare, sa'an nan sai lawuyawa suka tashi, na kohatawa, ha Mahet ɗan Amasai. da Yowel ɗan Azariya, na Mariri, Kish ɗan ɗan labdi da Azariya ɗan Yahalalal, na Gershonawa, Yowa ɗan Zimma, da Eden ɗan Yowa, na Eli, Elizafan, Shirmi da yahiyal na Asaf, Zakariya da Mataniya, na Heman, yahiyal da Shimai, na Yedutun. Shimayya da Yefiyon, suka tattara ’yan uwansu maza, suka tsarkake kansu, suka shiga, bisa ga umarnin sarki, bisa ga maganar Ubangiji, suka tsabtace haikalin Ubangiji, firistoci fa suka shiga can cikin haikalin Ubangiji domin su tsabtace shi, suka kawo dukkan, suka kwaso dukkan ƙazanta da take cikin haikalin Ubangiji. suka zuba ta a farfajiya haikalin Ubangiji, sai lawuyawa suka kwashe suka zubar a rafin Kidron. A rana ta fari, a watan ɗaya suka fara aikin tsarkakewa, a rana ta takwas ga watan suka kai shirayin Ubangiji da aikin kwana takwas suka ɗauka domin tsabtace haikalin Ubangiji, a ranar sha shida ga watan ɗaya suka gama, sai suka sai suka tafi. wurin sarki Hezekiah suka ce, Mun tsabtace haikalin Ubangiji da bagadin hadayar na ƙonawa da dukan tasoshi, da tukwane da teburan gurasar ajiyewa da kuma dukan kayayyaki da ke ciki, da kayayyakin da sarki Ahas ya lalata a zamaninsa, sa'an da ya zama mara aminci, mun shirya su, mun tsarkake su, suna nan a gaban bagadin Ubangiji. kamar mu tsaya nan Ubangiji Allah ya ƙarawa maganarsa albarka amin. To, yau a cikin nazarinmu, za mu dubi, Sarki Hezekiya ne, da kuma irin sarauta wadda ya yi, a cikin wannan za mu ga, kafin mu kai ga Hezekiya, za mu ga Sarki Azariya, wanda ya yi aikinsa, wato Sarki Ahas kenan, ya yi sarautarsa. kuma sarki Ahas na Yahuda, yana da shekara ashirin sa'ad da ya ci sarauta, ya kuma yi shekara goma sha shida yana mulkin Urshalima, amma fa, shi bai yi abin da yake daidai a gaban Ubangiji Allah ba, bai kuma farantawa Allah rai ba, bai yi abin da Ubangiji Allah yake so ba, dalilin haka, Ubangiji ya yi fushi da shi. sana muka ga, sai sarki Hezekiya, wanda ya hau gadon sarauta, sarki Hezekiya ya yi wannan sarauta, inda kuma muka iya ganewa, sarki Hezekiya na Yahuza ya ci sarauta, sada yake da shekara ashirin, sada yake da shekara ashirin da biyar, ya kuma yi mulki shekara ashirin da tara a Urushalima. sunan tsohuwarsa Abaija, ’yar Zakariya, kuma mun gani, ya yi abin da yake daidai a gaban Ubangiji Al, wannan fa, shi ne abin da ake so ga mutum, wanda ya samu sarauta, wanda kuma ya sa Ubangiji Allah a gaba, cikin wannan suka yayi kansu, Ubangiji kuma ya ji daɗi, ya kuma sa albarka. sai muka iya ganewa, sarki ya yi wannan da taimakon Ubangiji Al, sarki ya yi wannan duka domin Allah yana tare da shi. To, in muka duba za mu iya fahimta cewa abin da ya zama damuwa ga sarki a zariya shi ne girman kai, sai kuma labarin sarki Ahaz, shi na shi. sarautarsa ta zama da damuwa, ba domin komi ba, domin Ahaz da ya yi sarauta, duk da dai, ya yi abin da yake daidai a gaban Ubangiji, kamar yadda Dauda ya yi, amma saboda haka, Ubangiji Allah ya ji haushi, domin ya miƙa hadayun ƙonawa na turare, da masujadin tuddai, bai kuma tsaya ya cika abin da ya zama shi ne. nufin Ubangiji Allah a gare shi ba, wannan ne fa ya harzuka Ubangiji Allah a cikin fushi, saboda haka, Ubangiji sa ya bashe shi a hannun sarkin Suriya, suka ci shi da yaƙi, suka kama mai mutane da yawa, wadda mutane kuma aka kai su Damascus, sai muka ga a cikin wannan yanayi nuna cewa bai kamata ba, da yake an bashe shi ga sarkin Isra'ila. cewa, Kada su maida ’yan uwansu bayi, domin ai su ma suna da zunubi, sai muka iya gani, sarki, an maida waɗannan mutane, waɗanda ma suka ji rauni, an sa musu magani, an ɗora su kan jakuna, aka kuma kai su Urshalima, aka kai su Yeriko, birnin itatuwa, wanda ike na dabino a Samariya, sannan kuma Ahaz ya roƙi Asuriyawa taimako, maimakon taimakon Ubangiji, wannan ma bai iya zama abin taimako na ƙwarai a gare shi ba, lallai fa, wanda ya rena Allah, bai kuma tsayawa Ubangiji Allah ba, ba kuma zai ga abin da Allah yake so ya iya cimma a cikin rayuwarsa ba. Idan za mu koma baya, za mu dubi waɗannan sarakuna da ayyukansu, za mu iya ganewa akwai waɗanda girman kai ya kai su ya baro su, ni da kai, bai kamata mu zama masu girman kai ba. Sa'ilin nan kuma, akwai waɗanda gigin bautar gumaka ya ɗauke su, ma, kada mu zama masu bautar gumaka, allolin nan waɗanda Allah yake fushi da su, idan muka tsallacewa girman kai, za mu iya faɗawa bautar gumaka, in mun tsallacewa bautar gumaka. za mu iya faɗawa fushin ƙiyayya, wanda muka ga waɗansu, sarakunan kuma sun kafa sarautarsu, amma fa sai da suka ga sun gama da ’yan uwansu, waɗanda suna ganin rayuwarsu za ta iya zama masu barazana a wurin mulkinsu. Kai ɗan wana, bari mu yi hankali, bari kuma mu yi lura. Akwai sarakuna waɗanda suka yi sarauta ba ta ma jima ba, ba domin komai ba domin ba su sa Ubangiji Allah a gaba ba. ne amfanin wannan littafin tarihi domin ya waiwaya mana, ya kuma nuna mana yadda za mu ga waɗanda suka ɗau sarauta da muhimmanci, suka ɗaukaka Allah Allah ya ɗaukaka su, za kuma mu ga waɗanda suka ɗauki sarauta wuri, wanda zai sa su baje muguntarsu, su ci gaba da aikin asha su kuma ci gaba da bautar gumaka da yin rayuwa ganin dama, muga yadda suka ƙare tsakaninsu da Ubangiji Allah. Domin iya ganewa, Ubangiji Allah yana koya mana waɗannan, domin ni da kai, mu yi lura, domin ni da kai, mu kuma yi kula. Menene abin lura da shi yau a ƙasanmu? Muna da masu mulki, waɗanda ba su damu da rayukan mutane ba, muna da masu mulki. waɗanda abin da suka damu shi ne ramin kura daga su sai ’ya'yansu, ’yan'wana, Allah yana so, mu samu mutane waɗanda za su iya tsayawa tsakani a ƙasanmu, su ci ƙasanmu daga rigucewa, sai su ci ƙasanmu daga mugun aiki, sai su ci ƙasanmu daga hallaka. su kuma ceci ƙasanmu daga irin mugun yanayi wanda muka samu kanmu, amma fa, yau abin da yake kashe mu, bambancin addini, yau abin da yake kashe mu, ƙabilanci, yau abin da yake kashe mu, ɓangaranci da gefe-gefe, muna duban ɗanɗan wane ne daga ina ya fito, wanda ne ya sa ƙasanmu tana fuskantar damuwa, ‘yanwa, idan za mu ci gaba da yin addini na fata baki, muna yaudara kanmu, ba kuma gaskiya tare da mu. lallai za mu ci gaba da samun sarakuna waɗanda za su ci gaba da wahalshe mu, za su ci gaba da sa cikin halin ƙaƙanikayi, amma in muka ji tsoron Ubangiji, za mu gani yadda zai zama da kuma irin nasara wadda za ta tabbata tamu, wana bari mu ji tsoron Allah, bari mu tsaya mu yi abin da Ubangiji Allah yake so, domin in muka yi haka, Allah zai ji daɗinmu. Za mu yi addu'a. Mune ma godiya, Ubangiji, domin kai ne ka ba mu wannan ƙasa, kai ne ka ba mu shugabanni, ka taimake su su yi gaskiya, ka taimake su su ji tsoronka, mu ma mabiya ka taimake mu, mu ji tsoronka domin ƙasanmu ta zama da albarka, inda muka kasa, kai muke so ka taimake mu. Muna roƙonka ya Ubangiji, domin halin ƙaƙanikaye da ƙasanmu ta shiga, idan ba ka taimake mu ba haƙiƙa babu mai taimakonmu, muna roƙo. ka cece mu ya Ubangiji daga mugun yanayi na kare tattalin arziki saboda mugunta, saboda miyagun masu mulki waɗanda kansu kawai suka sani, sun jefa ƙasarmu cikin damuwa, muna so ya Ubangiji ka taimake mu, muna da domin ikkilisiyarka, ka sa mu ƙaunaci juna, mu kuma tsaya ga nufinka, ka sa mana ka yayin da za mu ci gaba da koya cikin maganarka a kowane lokaci, mun gode ma domin kana magana da mu. sa albarka a cikin sunan Ubangijinmu Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. To, mu ina ga dai gara mu ja linzamin shirin nan namu a yau, madadin injiniyan mu Lawal Sama'ila Mato Sambunni, ni rabran yawa hotsiga nake cewa Ubangiji Allah ya sa mu sake saduwa a shiri na gaba lafiya, amin. sai sata daidai. Wannan fa yayi yi sana'an banza, amma ba mu yi sana'an numa, iyayenmu fa ai sun yi sana'an numa. Kakaninmu ma sun yi sana'an numa, mu kuma muna sana'an numa, na ɗaugar ma san koma gona, iri ke fatanya zan koma gona. Amman in ka je gona kai addu'a daidai. Idan kuna da tambaya ko neman ƙarin bayani, sai ku tuntuɓe mu ta waɗannan lambobin waya, sifili tara sifili, tara tara, takwas takwas, biyu takwas biyu bakwai, sifili takwas ɗaya, shida biyu, biyar shida, uku tara, uku shida. A nan muka zo ga ƙarshen shirinmu ne wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki wato TTD ta gabatar maku. Idan kana da tambaya cikin abin da ka ji ko kuma kana neman ƙarin bayani tare da neman shawara ko buƙatar addu'a, rubuto zuwa ga Radio Elwa akwatin gidan waya 465 465 Jos, Nigeria. Ku ci gaba da sauraron shirinmu a kullum daga karfe biyar zuwa biyar da rabi na safe. Ubangiji ya albarkace ku duka. Amin.